Amurka a Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu ta tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma si a kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Rediyo Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro barkan mu ta sake haɗewa da ku a cikin shirin namu na matasa. A yau za mu mai da hankali ne akan maganin gargajiya. Shan magungunan gargajiya ba abu ne wanda ke sabo ba, musamman a tsakankanin jama'a. Sai dai akwai wa'insu abubuwan da ake amfani da su domin kaucewa hanya ko kuma wanda suke zama masu cutarwa a jikin ɗan adam. Al misali akwai magungunan da ake sha domin a cewarsu suna maganin sanyi maganin rana da maganin basar. Ɗaya daga cikinsu shine maganin da aka sani da akurkura, wanda magani ne da ya ƙaurin suna tsakankanin matasa da kuma waɗanda suke ayyukan ƙarfi. To akwai rahotanni da yawa da ke zuwa a game da irin cutarwa da kuma shiga yanayi da waɗanda suke mu'amala da wannan magani suke shiga. a yadda har hukuma ta ɗauki tsatsauran mataki na kama masu saidawa da masu sha amma duk da ɗaukan mataki da gwamnatin ta yi musamman hukumar kiyaye ingancin abinci da magunguna ta najeriya wato nafdac hakan bai hana ci gaba da yaduwar shi wannan magani na kurkura ba to a cikin ajin namu na yau da gobe mun tattauna da waɗansu matasa waɗanda suka san harkar a kurkura ko suka ma'amalance shi amma sun daina saboda sanin illarsa duk dai a cikin shirin mun tuntuɓi likita inda ya mana ƙarin bayani game da irin matsalolin da za a iya fuskanta. To yan haji sai in ce ku biyo mu don samun ƙarin bayani a game da shi wannan magani na akurkura. Yanzu bari mu tsunduma cikin ajin namu. Masararo mu da shigowa cikin zauren namu. To yau dai za mu tattauna ne akan maganin gargajiya maganin da ake kiransa da suna kurkura ba ko kuma a kuskura wanda yawanci maza ke sha. To menene dalilin shan nasu kuma me yake kara musu a lafiyarsu ko jikinsu? To a cikin ajin namu a yau muna tare ne da Ismail Zakari da kuma Mustapha Peter. Barkanku da shigowa. Oh, to wai shin me amfanin shi wannan magani wato a kurkura? duk da yake hukumance ma hukumar NAFDAC wato masu kiyaye magunguna da abinci sun ba da don hana amfani da shi saboda matsalolinsa. Barin fara da fetur wani dalilai na kisawa ko maza kuke amfani da shi. To daga cikin dalilai dai da ya sa wasu maza ke amfani da wannan kuskura shine na farko wasu don ƙarfi wasu kuma a za su ce saboda hawan jini wasu kuma a za su ce saboda maganin basir shine dalilin da yasa wasu ke sha kamar irin rana da suke cewa saboda suna fita suna ayyuka sanyi da kuma eh, maganin karfi sosai haka duk dai magani daya duk a magani yake wannan abu yake magani abin da na sani a kan shi dai yana da yawa daga ciki dai gaskiya a kasarin mutane in dai rana na farko ne suka sha su yana jikita su wasu yakan kai har a kai su asibiti daga shan magani kuma sai a je neman magani <laughs> sai a je neman magani na biyu ne bayan ka sha tashi daga yanayin yadda ka sha tunda shi ma da akwai niyya in ka sha shi da niyan ya bugar da kai za ka bugu in kuma da niyan maganin ne to duka babu yanda babu gaskiya yana da illa kuma yana da amfani tunda kamar ni na taba sha mm. gaskiya karo na farko da na sha na sha shi na rike a baki na kan minti goma sha bayan ina zubdawa na kuskura baki nan sai na fara ji na take kamar an daura ni akan lilo na amai da dai sauransu jiri. Eh haka da jirgin lulawan. Yawwa. To wannan baya da nasaba da abin da ake cewa kwayoyi na bugarwa kuwa? Eh to haka ne amma yadda suke faɗi kamar saiwa ake haɗa shi da jar kanwa da dai sauransu so shi ɗin ba kwaya ba ne. A tunaninka? A nawa tunanin. So gaskiya bayan da na sha ya ji Tani kaɗan don sai da na samu kusan awa uku zuwa hudu ina kwance kafin nan na samu kaina. Oke kamar yadda kika yi magana a kan hukuma masu tattance magani da dai sauransu mm. har kika tuna min kwanakin baya an fara hana wannan na ruwan sai kuma aka canja mishi salo ɗaya dawo akwai na gari wanda shi ɗin ma za a eba ne a watsa a baki mm. zuwa bayan mintuna sai ka tofar so shi ma duk salo ne wato yadda ake kunsa kamar taba gari kamar taba gari mm. na da wanda tsaffe suke sha mm. so yanzu an dawo da wannan imma mutum ya sha na ruwa ko kuma ya kunsa wannan wanda ake sa shi a baki kamar taba mm. wanda tsaffe suke sha shi ma kuma daya duk aikin duka ana fita kusan ma na garin yana so ya fi ma ruwan aiki. To Ismail bari dawo kanka. Wannan uh, magani ya zama kamar ba matasa ba tsofaffi kuma ba ma'aikata kowa ma sha yake musamman masu harkar karfi ko kuma wanda za su wuni a rana. Shin su mazan ba a tsoron abinda zai shafi lafiyarsu ba a tunanin wannan bangaren? Assalamu alaikum. kamar yadda malam Peter ya faɗa wannan abu ne wanda yake ta'ammali da ƙwaya ko da yake mu a fahimtar ko a fahimtar da yawan mutane gani ake yin ƙwaya dole sai ya zo a yanayi ne na na ƙwayoyi na asibiti ko na turawa mm. amma ƙwaya shine wani abu da duk zai fitar da kai daga cikin hankalinka kuma kamar yadda ƙwaya ke ke bin jini haka shi ma wannan a farfura yake banji don abu ne wanda in ka sha na farko ya jirkin ta kai baka wuya na biyu kuma sai ka kana bukatan ka ci gaba da sha kuma yakan zama abu ne wanda ake ce ma addiction mutane sukan saba da shi in ba shi ba a duk abin da suka ayyana a zuciyar suna ganin baya aiki mutane da yawa suna ayyana abubuwa daban-daban a zuciyarsu game da yadda suka sha wasu kan sha shi ne domin ƙara ƙarfin maza wasu kan sha shi ne domin ganin ciwon magani ne na sanyi wasu kan sha shi ne a matsayin ƙwaya kuma wannan abu ya zama ya bugar da su kuma mafi yawancin wanda suke sha ni dai a wanda na sani mafi yawanci matasa ne kuma zaka gani masu aikin ƙarfi hmm. yawanci zaki ga cewa direbobi ne suke sha akwai wanda na ga yake bani labari cewa a sanadiyan shan wannan a kurkura Allah ya ɗauki ran matan shi saboda an bashi labari cewa direban ya sha kenan hmm. ya fita hayyacin shi kenan suka yi accident kuma aka samu gawa kusan mutum bakwai a cikin wannan mota su kin ga abu ne daban-daban yanzu in kana tafiya da direba da yau direbobi da yawa idan ka lura zaka ga cewa akwai gora a gefen su nan da awa ɗaya awa biyu zaka ga suna turawa suna kurkwar baki mm. ba za su baka magana ba mm. to wannan abin shine a kuskura kuma yana da kyau waɗanda suke tafiya a mota su rika kulawa eh. su san me direba yake ciki saboda illan wannan abin yana da yawa gaskiya ne abin da shi malam Ismail ya faɗa don har ya tuna min da sanda na sha wannan abin gaskiya na fita a hayyaci na wanda ban iya gane kowa ban iya gane komai a wannan lokacin so ina ga hakan bashi da bambanci da kwaya wanda zai kusar da hankalinka kama rasa menene kake ciki ko abin da kake yi mm. har gane gane duka za ka yi shi tunda hankalinka ya gushe sannan zai ma kama abin da ma ba shi din bane a zahiri a baɗi eh, za ka ga shi kwakwalwarka za ta ringa gaya ma wannan ai shi ne abu kaza ka iya ganin leda a ƙasa ka ɗauka kuɗi ne ko kuma wannan ka fara tsince tsince kai a ganin ka kuɗi ne ashe ba kuɗi ba ne. Mm, tarin bola ne tarin bola a wannan bai da maraba da ƙwayar da ake cewa an yi marisa. to gaskiya kusan haka ne. to wai a duk irin wa'annan abubuwan da kuke za ka ga wani ne ya sa ya baka kila shawara ko ka ji sai ka ce tunda ya yi mishi aiki bar ku amfani shi wai shin ku mazan da kuka fi amfani da shi wa kuke son burgewa ne ni a abin da na fahimta a kurkura yawanci ya fara ne daga shan snog amma sai zama to yanzu yara daga cin goro an koma ana shan snog an koma ana cin namijin goro daga namijin goro kuma an koma a kurkura sabida in ka a kurkura nan zaka ga yanayin shi ma kamar snog ne kuma ni duk wanda na sani ni na san da snox suka fara yi sai suka fara sha mm. to wa suke so su birge wannan wani tambaya ne wanda ya bambanta ga daga wane zuwa wane mm. amma mafi yawanci za ka samu da cewa sabida maza yanzu ba sa exercise ba sa wani abu na da ya wuce a zauna ko a yi aikin karfi a da a zauna kuma ya danganci yanzu eh, kuma ya hada da cewa gaskiyan magana a ba a cin abincin da ya kamata mm. saboda dama yawancin ci jiki garkuwa ne yake jiki yana bukatan garkuwa garkuwa mm. kuma na zuwa ne daga samun cin kyakkyawan abinci so matukar baka cin abincin da ya kamata dole za ka ga cewa ba exercise dole za ka ga cewa kana fama da da kasala na jiki kana fama da ƙanana ƙanana cututtuka da sauransu so sai to cewa sai aka kawo wannan abun wanda zaka ga cewa mafi in ka duba kamar shortcut abu daidai da zaka ce wanda is ya bi gaba ɗaya a magana shine yana sa mutane su ji karfi a jikinsu wannan shine duk wanda zai sha zai gaya maka wannan duk wanda ya sha sai ya ji karfin na sai ya ji canji a jikin shi na wasu awoyi ko na wasu kwanaki to shi za ga cewa kuma abu ne wanda after wannan awoyin ko wannan kwanakin sai ka bukata ka ƙara sha kin ga zama kwaya ke eh. tunda shi yana expire a jikinka mm. yana da lokacin da zai daina aiki in ya daina aikin nan kana bukata baka ƙara sha wato yana sa a yi dogaro da shi ke sosai mutum zai ƙara jin ƙarfi zaman shi za ga cewa akwai wanda ya danganta wani duk bayan awa ne yake sha wani duk bayan duk bayan mintuna ne zai sha wani duk rana ne zai yi su ɗaya so kowa da yanayin yadda yake shan nashi kuma da yanayin abin da yake sa shi so ba mu sani ba dai ko mata ake burgewa ko kuma ana wani aikin karfi ne da ake bukatan a rika yi sosai a nuna bajinta da sauransu na ji kamar peter ya ce wai hadda mata ma eh gaskiya hadda cikin mata akwai ɗaiɗaiku da su ma suke wannan hmm. so kuma dalili da yasa wasu suke shan wannan abin shine sun ce yana maganin hawan jini oh. ko kuma mijiya ɗan ɓata miki rai sai ki zo ki huce akan wannan a kuskuren da ki dan sha ki dan samu zarun ki dan yi marisa kaɗan shi kenan dai kwanta ka yi bacci gaskiya akwai mata da suke mu'amala da wannan abu to ko za gaya mana irin illolin da kuka ga sakamakon shan shi wannan a kuskura din ya janyo ga rayuwar mutane da kuma mu'amalarsu eh na'am gaskiya akwai su don akwai wanda ya sha abin ya yi sanadiyar ranshi akwai kuma wanda ya sha ya sa ya hatsari akwai kuma wanda ya sha ya zo ya tafka abun kunya wanda a gaban yara wanda ga ana ganin shi da kima da mutunci garin wannan abin ya sha gusar mishi da hankali ya tsula fitsari a wando wanda inda ce yana cikin hankalin shi mm. da dai sauransu ba zai yi wannan abin ba to da yana kusa da hankali ko akwai magana ismail akwai wani su irin illoli da kaga ya faru a sakamakon shan to da yawanci duk wani illa yake ba ganin shi ake ba a cikin jiki yake yakan ɗauki time yakan ɗauki wasu lokaci mai tsawo kafin a gani amma a mu'amala din shine dan na samu a wanda na sani aka ce tun da ta sha sai da aka yi ta aka kara mata ruwa kuma akwai wanda na sani shi da ya fara sha an ce kawai shi na shi gani ya kawai ya shiga toilet ya yi kashi ya ga cewa kashin nan kuɗi ne kawai ya dauka ya rika eh, yabawa kawai a toilet ya dauka kuɗi ne kawai yana kokarin yana kokarin kirgawa yana kokarin sawa a cikin jakan shi so kin ga kenan kowa da irin nashi so wannan wani abu ne wanda ana buƙatar bincike kuma a mm. duba a cewa yawwa yana taba kwalwa tabbas yan ayan ba da ya taba kwalwa ba ba za su yi ta wannan tunanin ba mm. kin ga kuwa abu ne banda taba kwalwa abinda muke so yanzu Allah ya taimake mu mu gane cewa nan da wani lokaci shin yana wani canja wani al'amari na jiki yakan sa yakan yana da wani long time effect ko maybe ya sa wani psychiatry issues ko wani haukacewa wanda abu ne tunda ya fara yanzu ne ana bukatan a gani nan da wani lokaci kin ga kamar maganin giya an gane cewa yawan shan giya yakan lalata shan taba mm. yakan lalata huhu da kayan ciki da liba da wasu mm. abubuwa da hanta to kin ga wannan bincike ne mai tsawo ya kawo wannan ilimin so wannan ma tunda yana ƙara wani abu a jiki tabbas mm. yana cire wani abu kuma a ciki so abin da yake cire wannan shine ake so a tantance a tabbatar To kaman kai fetal, Petal za ka iya ba mu dalilan da ya sa ka daina amfani da shi wannan a kurkura me ya janyo hankalinka ka daina? To abin da ya ja hankali na na daina shine ni dama dalilin da ya sa na fara sha dama saboda zaman majalisa suka kalubalance ni akan a ai gashi in ka sha ka ga yau Za ka ji karfin jikin ka sosai mm. in ma kasala ne da dai sauran basar da suwaye In sha Allahu za ka ji ka samu lafiya zai rage ma sauran wannan cututtuka da suke damunka. To a gani na ni gashi na kai jarumi bai mm. kamata a ce mutane sun fi goma suna sha ce ni ba zan sha ba. Na ce to nima ma a bani. Aka ce ka fara ma da murfi na ce a ni ai sai dai sa gora a baki na kurba eh. saboda <laughs> samu lafiya. Mm. Bayan haka sai na zo na fara lura da cewa wannan abin fa in dai ka ci gaba da yi akwai illa da ba wai aikin da zai ma zai ma na wannan lokacin ne na awowi ko mm. kuma na kwana to in ya kare shi kenan fa sai ka kara neman sa ka sha wato kai jikinka kuma ba zai kara kuma koma ba ma daidai sai da wannan taimakon wannan sai da taimakon wannan abun kafin nan ka ji ka kara dawowa yadda kake so mm. so ganin haka yasa ga baya shi da wani amfani tunda dai ba wai zai zauna a jikin ka bane da dindindin ko kuma wannan kuma kai ba ciwo kike ba ni ba ciwo nake ba gaskiya alhamdulillah <laughs> akwai lafiya kawai dai abin ne ya zo da ra'ayin abokai da mm. dai sauransu ya zama yayi ya zama yayi mm. muka ce to bari mu bi eh, jama'a mu bi yayi mu ma mu yi shi to da naga zai cutar kuwa gaskiya na yi gaggawan bari saboda a ban taba zuwa asibiti ba. Mm, amma ya taba galabaitar da kai? Gaskiya ya galabaitar da ni. Na ibi awanni don tun karfe goma sai da na kai har karfe biyar ina kwance. Kin ga ban yi azahar ba, ban yi la'asar ba, mm. sai kusan man gari ba. Tashi tukuna na je na nemi ruwa, na yi wanka, kafin na samu kaina na yi ibada. Wato garin neman da ya gira, an kusa a rasa ido. Gaskiya an ma rasa ido. To Ismail daga ƙarshe akwai wani jan hankali da za a yi ga masu shan ko kuma wani abu da ka lura a game da shan a kuskura ɗin To abubuwa dai guda biyu na farko dole a ja musu masu sha hankali na cewa duk abin da ba fahimci shi ba ya kamata a guje shi. sabida kada ya zo ya zamanto wani fitina nan gaba kuma duk abin da kaga cewa wani abu a rayuwa a ce maka wai shi ba shi ba za ka iya wani abu ba a rayuwa to Gaskiya magana illa ne ba sai an gaya maka ba na, na biyu kuma dole hukuma su ba da himma wurin wayar ma mutane da hankali mm. kuma a, aji je wuraren mutanen yawanci a ana sa abubuwa ne a tv da rediyo da sauransu e, abu ne mai kyau amma ya kamata ne ya zamanto cewa ana iya a zuwa town hall meetings unguwanni unguwanni musamman unguwannin da aka fahimta cewa ana shan irin wannan abubuwan na san cewa hukuma suna da data wanda zai gaya musu ina ne suna da bayanai abin da zai nuna musu cewa ina ne aka fi a je a wayar ma mutane da hankali don yara matasa na shiga kuma duk abin da matashi ke shiga hmm. kana kallon shekara talatin ne ashirin arba'in hamsin ana yi to wannan fitina ne ga al'umma kuma muna ƙoƙarin musu addu'a Allah ya ba su ikon yi. To Allah ya kyauta. To Madalla kafin Binta ta dawo ta ci gaba da tattaunawa da bakin nata bar mu tafi hutun takaitaccen lokaci. Wayo arewa wayo zan sake miƙa ragamar shirin ga binta. A ci gaba da sauraro lafiya. tubar mu ji illolin wannan matsimi ko magani daga bakin likitan namu Dr. Abubakar Asudan domin ya fayyace mana irin illolin da shan maganin nan zai iya biyo baya na nan take da kuma mai dogon zango. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatu ni ne naku Dr. Abubakar Muhammad Abdullahi Asudani daga Kinkinos Specialist Hospital. muna ƙoƙarin jawo hankalin al'umma na wani kwaya da ake sha da sunan maganin gargajiya da ake ci a kurkura. A kurkuran nan kwaya ne kuma yanzu gashi mutane tun da gwamnati ta ɗauki matakai a kai mutane sun bi salon mai da shi kamar tumba suna sa a baki suna tsotson shi kamar taban baki. To wannan maganin illan shi shine yana taɓa kwakwalwa. to duk abin da zai taba maka kwakwalwa wanda ba za ka iya kowane aiki ba sai ka sha kaga ka zama addicted kenan to wannan maganin yana taba kwakwalwa zai kawo cututtukan kwakwalwa irin wanda ake kira cutukan mantuwa kamar su dementia alzheimer disease kuma nan gaba ar karfin ɗa namiji na gurin biyan bukatan iyali zai kasa zai samu abin da ake ce attention deficit disorder ba zai samu natsuwa ba zai iya samun anxiety disorder uwa uba kuma zai taba mai anta kuma mun san amfanin anta a jikin dan adam anta na da muhimmanci da kusa dukkan sinadaran da ke jikin dan adam anta shi yake gudanar da su to kagan anta ya samu matsala kaga daga gurin za a samu matsalan daji za a iya samun dacin baki dajin makogoro dajin anta dajin koda ar dajin mara da dajin 'ya'yan maraina mun sani kwakwalwa ba abin wasa ba kwakwalwar ɗan adam yana daga cikin dalilai da addini ya kawo a kiyaye kwakwalwa sai sa aka haramta shan kwaya aka haramta shan giya to kaga duk lokacin da matasan mu suka shiga suna shan wannan maganin da ake ce a kurkura to gaskiya ba karamin bala'i za samu ba saboda duk wanda ba zai iya komai ba sai ya sha wani abu to kaga maganan a ce wai zai inganta rayuwar shi ya amfani al'umma kaga babu to kaga ana fama da kwaya gashi an fito da shi daga wani salo to dole iyaye sai sun sa ido gwamnati tana kokari a ƙara sa ido kuma malamai kansu ina jawo hankalin malaman mu a tashi a taimaka ma gwamnati akan wannan annoba saboda wannan annoba ne Allah subhanahu wataala ya kare mu da sunan mamallakin masu mulki sarkin da kai kai duk al'ummar mu bi ma'ana mutanen are nan ga wata shawara ku dawo mu rike Allah da manzo wallahi ba mu ba kushewa a gaida binta da tawagarta kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama. Masu rubar mu da shigowa cikin madafar mu. Yau muna tare ne da Hajiya Marazan Muhammad da za ta ba mu girki. Yau Hajiya ta ce za ta yi mana brown rice sai mu ji me za mu tare da domin yin wannan girkin. Barka da shigowa. Barka ne. Salamu alaikum. To me da me muke bukata idan za mu yi wannan brown rice wato shugaba mai ruwan kasa. kina buƙatar shinkafar ki amma mostly basmati ta fi kyau. Amma dai in ma na samu na gargajiya amma zaki iya in dai zaki iya mata yadda ba za ta dunkule ba eh zaki iya wanke ki cire mata starch din nan to za ta yi miki. In kika da tanade ta zaki tanadi dry fruits za ki tanadi food color yawwa mm. za ki tanadi food color brown za ki tanadi cameroon pepper in baki samu ba tunda mm. wasu yana musu wahalan samu eh, yawwa wanda ake samu a wurin yarbawa mm-hmm. mm. da black pepper wato masoro so idan shi cameroon pepper na yana dan wahala wasu sukan dan ma jaddaga tarugun su. so da kisan dai abinci dan yaji ya dan fito kaɗan ya fi daɗi. Afirka ai akwai Yawwa to peppers nan guda uku. Green pepper, yellow da red. Wato tattasai da kori. Da ja da green. Za ka tanadi sinadarin ɗanɗano mm-hmm. na girki, za ki tanadi spices ɗinki kamar curry, soy sauce, sai man gyaɗa. Za ki iya sa hanta ko nama ko sausage. anyone dai kan mm, yadda zaki yayyanka shi kanana in kika tafasa mm. sai ki yayyanka shi kanana ki aje shi a gefe a tafashe ko na ma you can use beef in dai baki da waɗannan to farko zaki tafasa shinkafar ki ki kwashe ta idan ba su mata ne ita ma za ta fasa ita ma za ki tafasa ta in kika kwashe ta kika tsane ta sai ki zo ki sa man ki mafi akasari mutane suna amfani da man zaitun ne. in dai kin same ta za ki iya amfani da ita mm, in bai samu ba a yi amfani da man gyaɗa a ɗan sa mai wannan ɗan shi kin ji gaskiya kenan man ƙuli. dan yafi ƙamshi gaskiya mm. kika ɗan sa mai albasa shi kenan. To a yanzu mu fara girkin yanzu mun zo mun zuba man gyaɗa a cikin tukunya bayan mun tafasa shi shinkafa. kin sa man gidan ki kika sa mata albasa ta dan yi zafi to sai ki dauko ki soya carrot ɗinki da wannan peppers din da kika slicing da mm. carrot din duk dai waɗannan abubuwan ingredients ɗinki za ki dan soya su kaɗan sannan ki kwashe su wa sai ki kwashe su eh za ki kwashe su sai ki mai da shinkafar ki ita ma sai ki dan wannan ɗanta ita ma. To a nan. Amma da mai zan soya ta koko ko haka. Da man. Ai kin kwashe su eh. sai ki zuba man ki kuma. man ki daidai na wanda zai miki kika da wanda kika san quantity din shinkafar ki sai ki mai da shinkafar ki so wannan man mm. eh wannan man ki tabbata dai man ne da ba zai yi miki yawa a cikin daidai abin da zai dafa miki wannan shinkafar mm. saboda kar ya yawa so anan kina wannan ɗanta kika dan yi frying din ta ita ma ina juya ta mm. to nan ne zaki sa mata zaki sa soy sauce ɗinki zaki sa idan water color din ne kika samu bisa mm, akwai food color din akwai na ruwa yau wani abinci akwai kuma na gari mm. su sai in na ruwa ne ma'anan zaki iya saka ta so that kina juyawa shi ma yana bi to yanzu da kika ce za mu brown rice color brown color din eh, na abinci yawa shi zaki tambaya in na ruwan kika samu zai yi in na garin ma aka samu duk zai yi mm. so sai ki zuba mata in kin zuba kika ci gaba da dakorinki kika ci gaba da gauraya shi in ya zama ya yi mix sama akwai ruwan ɗuminki na da yana gefe so ruwan zafin nan shi kuma zaki yi mixin sinadarin ɗanɗanonki da ɗan gishirin ki a nan ki yi mixin a ruwan sinadarin zai ɗan ya ɗan narke sai ki zuba in kin zuba kika gauraya to a nan za ki gane kolo ɗinki. Da kin sa ruwan. shinkafar ai da Yawwa da kin sa ruwan. Eh in yayi. First abin da za ki fara zuba bayan kin sa ruwan wannan inibinki. shi zaki fara sa saboda wani zaki samu shi yana da karfi eh ya bushe sosai yawa wani kuma zaki ga to in dai busheshen ne kika samu to ki zuba shi ki fara sa shi in kin fara sa shi ya dan yin wannan da shi da shinkafan suka fara steaming kadan oh. to sannan daga baya sai ki dauko dannan kayan ki da kika soya sai ki sa shi wannan kayan miya din nan ya kankun da na zuzzuba da kika zuba shi ma wannan dinki dama kin riga kin tafasa shi a yasu wannan hantan ki ko wannan to shi ma sai ki zo ki zuba shi a lokacin a lokacin da ruwan da dan ruwan naman ki sai ki zuba ki yi mixing dan kika tabbatar komi kalan ki yayi in bai yi ba kina iya karawa a lokacin ki tabbatar da ya fito brown din ya din fito mm. sai ki zo ki sa mishi ko da laida ne ko buhu ki rufe ki sa murfin ki so anan zai yi steaming a hankali idan ya yi steaming kina yi ki rage wutan ki in kika rage wutan ki to zai yi steaming kina yi kina dubawa ki gani in kin tabbatar yayi miki yanda kike so bai ba kina iya ƙara ruwan dumi wato kamar suracen shinkafan ake yi kenan ba ta son wuta ba ta san wuta ko ba wani ruwa ake saboda kin ga an riga an tafasa ta waɗannan duk an soya abubuwan nan so dan dai su haɗu ne eh. ake so a ɗan yi wannan ɗan ta ba so ki cika mata wuta dan yayi miki daidai yanda karfin shi yayi hmm. shinkafa ki ta yi zan ci kanshi ya tashi haba kanshi ai ba a magana to da haka muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da na jagoranci shirin daga nan washington dc ke muku fatar ai hutun ƙarshen mako lafiya.